Fondation Irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana, gunguma man ɗantani ke ɗauke dargama shirin ga kanin labarin. A wanga ajin biyu na kokowar neman takobin ƙasa 'yan kokowa basa da gwaninta sosai. a cewar mashawarci ga batun kokowa mari malam dauda za ku ji kalamunsa a cikin shirin hukumar da'irar ingigimi jihar difa na fama da rashin biyar haraji a cewar magajin garin cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman za mu isa ballai yara domin mu maganta kan wusa'ar hawa abdu wada ta girka wani wato tahuna domin sauƙaƙawa mata wahala. Masu sauraro barkamu yadda yau talata 28 ga watan Disamba 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau talata rana ta hudu kenan da ake karan kokowa tsakanin tawagogi bisa aji na 42 ga neman takobin ƙasa a nan yame. Maitar Mari Malam Dauda mashawarci ga batun kokowar gargajiya ya yi aunin husa'ar 'yan kokowar wannan aji na 42 wanda a cewarsa bai cimma gwanintar da ake jira ba ga fasar kalamun da yama a sumana shina. Dukkan jihohi sun zo da sabbin 'yan kokowa, wannan ne ya sa tsoffin 'yan kokowar suka ci karo da matsaloli, domin idan baka san yadda abokin kokowa ka yake yin kokowarsa ba, kullum akwai matsala kuma yana iya shammace ka. Kamar yadda aka saba, a ranar farko mutum arba'in ake kadawa daga cikin tamanin, amma a wannan karon mutum arba'in da uku aka kada, saboda mutuwar tsaye uku aka samu tu ranar farkon. Za a ga mamaki sosai, domin akwai warta, akwai taɗewa da kuma bankara a game da fasahohi fasahohin kokowa baki daya mun kuma gano cewa 'yan kokowa da dama kuzarinsu ya karye wannan kuwa saboda rashin guje-guje ne samun nasara na tare da yin guje-guje domin shi domin shi motsa jiki yana da ka'idoji bari mu isa hilin kokowar ta yame zuwa rabin wunin yau rana ta hudu na karo tsakanin tawagogin 'yan kokowa cikin 'yan kokowa tamanin sha shida kadai suka yi saura da basu faɗi ba yame na da hudu doso hudu tawa uku maraɗi biyu agadas guda tilabiyar guda difa ɗaya zandar kuma ba ta da ko ɗaya a tsaye a maraicen yau dai wato tawa za ta kara da zandar sannan doso ta kara da agadas. har yau albarkacin kwambalar kokowar gargajiya da ke gudana a nan yame 'yan ƙananan sana'o'i na ci gaba da aiwata a kewayen hilin kokowar bari mu saurari ra'ayin wasu mutane da muka tarda a wurin inda maman ada ya firanta da su ga abin da suke faɗa. mu ne ke fakin a nan wajajen shiga wurin kokowa mutum idan ya kawo mana motan shi za mu ba shi tike ga shi nan sai ya maido mana tike nan za mu ba shi motan shi muna an san san san san ne mu ma wannan wuri mun an shi haya ne kamar kuɗi san jikka ɗari biyu hakan abin da Allah ya bamu in sama da haka alhamdulillah wanga lokaci ne na kokowa mu muke wannan sana'a a wara ce nike mun zo hilin kokowa ne mun zo kuma mu bidi namu na kanmu mu ma mu samu nan ga mu ba wanda ba ya zauwa sai in ana kokowa dai muke zauwa biya muke kawai ke da kai wanda ake da ta sati to mai saye yana iya dokan na satin kawai hakokuwa ya kare dimil yake amma yanzu an maida shi san kimil san kimil huluna akwai mai tsada akwai mai sauki ba kalan da babu gaskiya ana samu daidai gwalgwado Allah sa albarka hula akwai ta jika akwai ta jika ba wadda ba Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar daga yame bari mu isa gabacin ƙasa yankin Mangari. A difa cikin da'irar hukumar ingigimi mazamna garin basa cika yaunin da ya rataya kansu shekaru da dama ke ga a cewar magajin garin. An soma lissahin mutane makon da ya shuɗe domin wayar da kan al'ummomin don ganin sun biya haraji. Ga bayanin da Umaru Malam Haladu Ali magajin garin ingigimi yawa Habibu Garba. Yau shekaru takwas da al'ummar gunduma ingingimi ba sa biyan haraji na meri. Wannan ne ya sanya maka tarar da bashi kusan fiye da miliyan ɗari. Na ɗauki tsari domin samar da hanyoyin haɗin gwiwa da sarakunan gargajiya wakilan al'umma masu garuruwa masu unguwanni a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin ingingimi domin mu samu kuɗaɗen haraji na meri kamar yadda ya kamata. Za a yi ƙididdiga a gundumar ingingimi wanda zai ba mu damar sanin yawan al'ummar da ya kamata a tilasta su biya haraji. Daga nan ne za a samu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga na haraji. Muna tunanin shirya wata tawaga su zagaya a cikin dukkanin garuruwa na gundumar ingingimi su wayar da kawuna al'umma domin su biya haraji su taimaka wajen ci gaban gunduma. Daga mangari mu zangaya yankin dandawa. Majalisar Shawara ta Hukumar Da'irar Birnin Gaya ta girka kasayin kudinta na shekara 2022 da ya kimanci miliyon 800 na kudin sefa a fadar magajin garin a wannan zaman taro da ya gudana makon da ya shuɗe an keɓe wani zubin kuɗaɗe domin tallafawa mata da matasan kwamin ɗin. Wakilin Mufadal Alu ya firanta da mun kai laburema magajin garin na Gaya inda ya ce. fannin matasa na meri muka kira matasa muka tamtamna bisa matsalolin da matasa su ce nan ga gani mun jefa kudi cikin sabon mu da za mu taimaka musu a koya musu ya ne ake yi dosiye bisa fanni-fanni wajen ispor kuma hallo mun hidda kudi da muna kama ma jan kamar terrain de sport entretien na equipement sport fannin mata su ma hallo mun kira su muka hira da su akwai wasu suna noman rani wasu suna petit commerce cikin birjen mu muka hidda kuddi da za mu dafa ma mata saboda haka muna kira mata ma su kama mu kama hannu da hannu mu samu ta da wannan komin a birnin maradi kuma saka gonakai a ranar 31 ga watan disamba 2021 aka gindaya shi a rawaitar wani ƙudurin gwamna na ranar uku ga watan Desamba. A faɗar babban sakatarin jiha ga batun kundin tsarin karkara Galo Baje, wannan matakin an ɗauke shi ne tare da amincewar dukkan masu ruwa tsaki ga al'amarin Ga fasar bayanin da ya ma wakilinmu Muhammad Mamman. Daga ranar 31 ga watan Disamba, kamar yadda ƙudurin doka ya ayyana duka gonakin noma ana sakin su. Dabbobi suna iya shiga cikin gonakin domin baiwa dabbobi su ci ragowar albarkacin kaka. Don haka ne aka ɗauki wannan mataki. Har zuwa yanzu ba mu samu wata babbar hatsaniya ba tsakanin makiyaya da manoma. Muna gode ma Allah a cikin matakan dokar a yayin da aka saki daji idan dabbobi suka zo suka ci raguwar kayayyakin da manoma ba su ɗauke ba ba a tanadi wani diya ba ga waɗannan kayan da dabbobi suka ci ko kuma suka ɓarnata. A wani fannin kuma cikin wata sanarwa a jiya gwamnatin kasar Burkina Faso ya ƙara sa ƙaimi ga soke fitowar cimaka kamar hatsi, masara, dawar gona da kuma wake bisa gindayawar da sanarwar ranar bakwai ga watan Yuli 2021 ta tsayar. Komi ke dalilin wannan matakin? Paul Miki Ruwamba, ɗan jarida a Wagadugu, ya ma Muktar Hamado ƙarin bayani ta wayar talho. Fitar da kayayyakin abincin ta yana rage wadata da bukata da janyo hauhawar waɗannan kayayyaki a kasuwannin cikin gida. Ƙasar Burkina Faso ƙasa ce da ba ta dogaro da kanta ta fuskar cimaka. Kenan domin rage ƙarancin abinci da kaucewa tsadar abinci gwamnati ta ɗauki niyyar hana ta da abinci 'yan sanda da kwastan da ke kan iyaka an ɗora musu nauyin aiwatar da waɗannan matakai ta hanyar kama mayan motoci da ke dakon a maka zuwa wajen kasar burkina gwamnatin burkina tuni tana zargin wasu 'yan kasuwa da niyyar ƙara farashin kayayyakin abinci a daidai wannan lokaci na bukata sosai bari mu komo yankin dandawa matan tanda da na sambera cikin gundumar gaya sun samu horo na wayarwa ga aikin hannu bisa wani tsarin furojen mca niger wannan horon ya taimaka ga kyautata rayuwar al'umma kamar yadda biba zibo wata da ta halarci wannan ba da horon ta garin tanda ta faɗa ga bayanin da ta ma wakilinmu fadal alu. Yi kyau Mun yi karatu saman tsafta da lafiyar jiki da noma. Mun yi karatu gyara muhalli da kuma haɗin kan mutane. Mun samu canji garin ya gyaru. Abincinmu muna daidaita shi da kuma kula da yaranmu. Bayan wannan a yanzu mun san komi saman noma. A da muna noman miyar guro kaɗai ne. Amma a yau mun san da gonakinmu takin zamanin da muke sawa. Da ba da ruwa da magunukan da aka watsawa a cikinsu. Duka wa'annan mun san da su tunda mu muke rubutawa da kanmu dai lokaci yayi in mun saida abin da muka samu muna riƙa shi ne a hannunmu mun san uwa mun san riba duk abin da muka saya a cikin kayan za mu diba mu gani mu hidda shi mun san in mun samu mun san kuma in ba mu samu riba ba gaskiya mun samu amfani cikin bari mu kammala shirin da yankin jarmakwai bula ana yin ta ne da hatsi dawar gona ko dawar masara wata dafuwar musamman a gundumar dogon dutse cikin jihar doso Bula na iya yin kwanaki da dama cikin ruwa kuma a zazzafa ta a ci da kalar miyar da ake so. rabiya mai Kano ta firanta da daɗi baro mai sai da bula abinda da ta ce ke ga. bula ni tun wada ni buɗe ido na cikin ta ni ta to ana sayan ta bi dala ni ka tallata ga kaina yanzu har ta kawo gare mu muna yi dala biyar biyar yanzu shi na mun ka ce za a kasuwar baza koli mu taho mu gani wanda bai santa ba shi santa ga ta nan nayo ta da bula dawa bula haci ta masara bula dai in ka samu tsaba sai ka sa turmi ka kyashe ka rairaye ka ɗebe ƙasa yannan ka kai ta surhe in ka kai ta surhe an ka sulhu ka taho ka wanke in ka sa ta ruwa ta yi tsami kwana biyu kwana uku sai ka wanke ka tuka ta to in sha Allahu in ana ɗebe mata ruwa ya da kwana goma tana yi ana cin in dai tana cikin ruwa ko da wani lokaci to komi ba ta yi ai mata miya ko da wacce iri yiwa ta ka in an zahawa ta yi zahi kamar yanzu na an karɓo kotar cikin tukunya kuma kasuwa alhamdulillah yanzu kuma sai rahoton na musamman Matan karkara na ƙasar Nijar musamman ma kama na gundumar balle yara na fuskantar wahala domin niƙar tsaba. Domin sauƙaƙa musu Hawa Abdu ta garin balle yara ta girka tahunar niƙa da take kula da kanta. Domin sanin yadda matan garin ke ganin wannan fusa'ar, Zainabu Abdu ta rawaita rahoto a ƙarƙashin fayyacin Rukayyatu Abdurrahman sun naɗa muna wangar rahoto sai mu saurara. A Nijar, matan karkara a duk rana ta Allah suna shagaltuwa da ayyukan gida kamar ɗaukar ruwa, kwasar itace, girki da sauransu. A yara kamar yadda wasu mata suka bayyana, sarrafa abinci shine aiki mafi wahala. Amma domin shawo kan wannan matsala, wata mata mai shekaru 35 ta ƙauyen Kogori ton Dikire mai tazarar kilomita uku da Balayara ta mallaki injin niƙa. Sanadiyar wannan inji ne mata da yawa na ƙauyen suka sami hutu kaɗan a cikin ayyukansu. Hawa Audu ta yi ƙarin bayani a game da yadda harkokin ke tafi. lafiya. Wanda ya zo ya kawo tiya guda ko tiya biyu muna niƙa mishi busasshen a dala ishirin ɗanyen muna niƙa shi goma sha biyar. A cikin ini muna ma mutum ishirin niƙa in kana da kuɗi muna maka in baka da shi ma muna maka in ka sa samu ka kawo mana kuɗin. A wurin da aka girke injin mun haɗu da Baigunu wadda ta bayyana farin cikin ta a game da wannan fasaha. Mashin Inga ya kawo muna sauki gaskiya. In kana da masarakka ko sakandare ka tashi kana da abin da za ka ci. Mu dai sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode A cewar wata matar da ke amfani da injin Fati Hamma, ada tana daka komi ne da hannu tare da cewa aiki ne mai gajiyarwa. A da da ba mashin in a hannu muke yin dakan mu sai sun yi kiwo amma a yau alhamdulahi wanga mashin ya kawo mana karuwa sosai mun bar yin daka da hannu yana maida damuni shine gari mu yi kunu amma wallahi wanga mashin a yau ya kawo mana sauki wadda ta mallaki injin ita ce ke kula da abinta da kanta kuma ta hanyar wannan aiki hawa abdu na biyan bukatunta da na iyalinta muna samun biyan bukata don ina biya ma kaina ƙananan bukatuna in mashin in ya ɓake ina da kuɗi waje na ina ɗauka in ta in gyara in kun babu esan ciki ina saye in sa domin mu aiki mai gidan ma yana samun biyan bukatan saboda kuɗin ƙananan kayan miya ma ba za a amsa ba da kuma kananan lalura alhamdulillah yana biya mana bukatu hawa abdu tare da wannan injin nika gurinta shine ta sauƙaƙa wa 'yan uwanta mata a cikin ayyukan suna yau da kullum. Wannan gurin ya kuma cika ganin yadda matan ƙauyen Kogori kire ke yabawa. Mun sauraro abin da ya sauka kenan ga Hadiza Hassan Sidiku ta shigo dauke da labaru da harshen zabarmanci ni naku dan badandan Arlit malamin mangungukin ku sallama ai sauraro lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.